This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na sarfila hashim gumel tare da muhammad lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau ranar talata 18 ga watan fabrairun shekarar 2025 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su mahmud ba mukanan labarai. To sarfilu manyan jami'an Amurka da na Rasha sun tattauna tsawon sawa'i da dama a yau talata a ƙasar Saudiya kan dangantakar ƙasashen biyu inda har ila yau suka duba yiwuwar kawo ƙarshen yakin da Rashar ke yi a Ukraine. Dakarun Isra'ila na ci gaba da zama a wasu yankunan Lebanon duk da wa'adin da aka saka musu na janyewa ƙarƙashin matsayin da aka cimma da mayakan Hezbollah. Shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau talata. To Allah ya kyauta kan labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a yi cewa al'ummomin Nijar da ke zaune a Najeriya na ci gaba da muhawara kan tafarkin makomar kasarsu. mu so muka yi sojoji kuma su yi wannan shekara talatin din da biyar din da 'yan siyasan suka yi mu aza a sikeli sai mu auna mu gani nawa ne ya fi kyau amma dai yanzu mu dai ba mu goma ban siyasa. haka kuma za mu leƙa babban taron na Nijar inda ake ci gaba da tattauna muhimman batutuwa kan makomar ƙasar. yarjejeniyoyin mulkin mallaka su ne suke babban tarnaki ga ci gaba kasanmu tattalin arzikin mu ne duka abin da muke da kasa a tono shi ya zama mallakan mu muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su aro ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. ta jama'a assalamu alaikum manyan jami'an amurka da na rasha sun tattauna tsawon sau'i da dama a yau talata a ƙasar saudiya kan dangantakar ƙasashen biyu inda har ila yau suka duba yiwuwar kawo ƙarshen yakin da rashar ke yi a ukraine dukkan bangarorin biyu sun nuna alamun samun haske inda suka kwatanta zaman da aka yi a matsayin sharar fage ta wato na shirin tattaunawa kai tsaye a tsakanin shugaba donald trump da takwaran aikinsa vladimir putin sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ne ya jagoranci tawaga amurka wacce ta kunshi mai ba da shawara kan tsaron kasa mike waltz da jakadin amurka na musamman kan al'amuran da suka shafi yankin gabas tsakiya steve witkoff tawagar rasha ta kunshi sakataren harkokin wajen ƙasar sage lavrov da yuri ushakov wanda babban jami'i ne a gwamnatin putin shugabannin ukraine sun ce ba a gayyace su taron ba yayin da shugaba vladimir zelensky ya ce yana shirin yin wata ganawa da wakilin amurka keith kellogg a gobe laraba dakarun isra'ila na ci gaba da zama a wasu yankunan lebanon duk da wa'adin da aka saka musu na janyewa karkashin matsayar da aka cimma da mayakan hezbollah isra'ila ta janye daga wasu ƙauyukan ƙasar ta lebanon amma ta bar dakaranta a wasu yankuna biyar matakin da ta ce ya zama wajibi don kare arewacin yankinta wata sanarwar haɗin gwiwa ɗauke da sa hannun shugaban lebanon da prime minister da kakakin majalisar dokokin ƙasar ta nemi kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya kira ga isra'ila ta janye dakaranta a yankunan ba tare da ɓata lokaci ba wani yarjejeniyar tsagaita wuta ta nemi isra'ila da ta janye tun a watan janairu wacce har ila yau ta buƙaci ƙungiyar hezbollah ta janye daga kan iyakar yayin da aka tura dakarun waza da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya haɗa da na lebanon aka kuma tsawaita wa'adin zuwa talata kamfanin dillancin labarai na afi ya rawaito cewa mukaddashiyar hukumar kula da ayyukan yau da kullun na da tsaro ta amurka ta soka a mukaminta bayan da jami'an hukumar tabbatar da ingancin ayyukan gwamnati da ake kira dodge a takaice suka buƙaci wasu bayanai daga hukumar wasu majiyoyi biyu ne da ke da masaniya kan wani al'amari waɗanda ba a basu su umarnin su yi magana ba suka bayyana hakan matakin ajiye aikin da michelle king ta yi na zuwa ne bayan da ta kwashe shekaru talatin tana aiki a hukumar a lokacin da ta ki amincewa ta ba jami'an dodge damar samun wasu bayanai masu muhimmanci a cewar mutanen kakaki a fada white house harrison field ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa shugaba donald trump ya zaɓi frank bisiano a matsayin wanda zai mai gurbin king wanda sanarwar ta kwatanta a matsayin ƙwararre da ya san makamar aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jima ba mahmud zai sake damar da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan al'ummar jamhuriyar Nijar da ke zaune a Najeriya sun ce yanzu sun fa ganin amfanin mulkin soja da na farar hula musamman a bangaren tsaro. A taro na musamman a ofishin jakadancin Nijar a Abuja don zaben sabbin shugabannin kungiyar 'yan Nijar a Najeriya. Jagororin kungiyar sun ce 'yan siyasa ba su taɓuka abin kirki ba don haka gara soja su ta ƙasar kafin su da mulkin hannun farar hula. Ga rahoton Nasiru Adam Kaya. Yau ai demokrasi ya mutu ai tun da ba yanzu bane ai na akwai ta ne ko Faransa akwai demokrasi ne yanzu ba a hanyar demokrasi aka ce shugaban kasa Faransa ya sabka ana zangen ya sabka. Duk da aka yan kungiyar karkashin jagorancin sabon shugaba Muhammad Tasiu Kalgo sun ce suna zaune lafiya a Najeriya ba tare da samun wata tsangwama ba. Shugaban kwamitin zaben kungiyar wanda har ila yau shine tsohon shugaban kungiyar Abubakar Khalidu ya ce gaskiyar magana jagorancin shugaban soja na Nijar Janar Abdulrahman Chani na haifar da sabon 'yancin kasar daga mamayar mulkin mallaka. mu so muka yi sojoji kuma su yi wannan shekara talatin din da biyar din da 'yan siyasan suka yi mu aza shi a sikeli sai mu auna mu gani nawa ne ya fi kyau amma dai yanzu mu dai ba mu goma ban siyasa. to shi sa ma kuke kiran wannan gwamnati ta Nijar ta janar Abdulrahman Chani ta ceton kasa. to ina zuwa in ka duba ma a cikin yanzu harakan da ake a ci a jihar Tilibiri ma 'yan ta'adda ɗari hudu da wani sun kama kamar su kaji in ba soja bane za a kawo ne. so don haka mu muna goyon baya a ba sojojin mu dama su ma su taka shekara talatin da hudu. sannan a auna na 'yan siyasa da na sojoji ina ka samun ci gaba sannan a yanke hukumci wanda za a ba lokacin mu muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari. sabon shugaban kungiyar mahmud tasiu kalgo ya ce suna ɗaukar kansu tamkar 'yan najeriya ne ko ba sa ma ganin sauyin madafun iko daga farar hula zuwa soja ya taɓa dangantakar najeriya da nijar ɗin. jama'a su sani nijar fa da najeriya abu ɗaya ne kuma akwai rajijiyoyi tun kafin a kawo ecos wannan rajijeniya tsakanin nijar najeriya tana nan akwai komisiyon nijero nigerian wanda ta tanadi dukkan ma'amala ta shigi da huci da kasuwanci a cikin wannan yarjejeniya komisiyon niger nigeria saboda haka wannan ba abin damuwa ba ne tsakankanin nijar najeriya ina ga babu wani matsala mu yan nijar mazauna najeriya muna rayuwar mu kamar yadda muka saba yan najeriya mazauna nijar suna rayuwarsu kamar yadda suka saba da alamu yan nijar har ma da yan siyasar cikin su da ke da shugabanni a najeriya ba sa sha'awar bayyana ra'ayi don yadda lamura suka yi zafi a diflomasiyya amma duk da haka yar kungiyar zainab muhammad dezol ta ce ba amfanin caccakar juna don wata ran za a iya yin zaɓe ko a ce demokuraɗiyya za ta dawo. insha Allahu ba za mu gaji da yi ba mutanen Nijar mutanen Najeriya ga baki ɗaya mu 'yan uwan juna ne gwamnati za ta zo gwamnati za ta tafi za a yi zaɓe za a zaɓi wasu sababbi daban ko ba haka ba amma mu mutane mazaunan ƙasa mun riga mun zama fami guda kuwa kenan ba mai iya raba mu za mu taru mu yi zaɓen gwamnatin da muke so wani lokaci ta zo da wani abin da ba haka muke tunani ba amma kuma mu fami ne ba mai iya raba mu. Nijar da Najeriya duk da ba bakin mulkin soja ba ne amma a yayin da najeriya ke nasarar shekaru 26 da mulkin demokradiyya ba katsewa nijar mali da burkina faso sun kuma mulkin soja da ba takamaiman lokacin dawar farar hula don sojojin ma sun kafa kungiyar aes don tsara muradunsu da kaucewa katsa ɗin din ecowas da za ta ce a dawo mulkin demokradiyya zuwa lokaci kaza ko kaza nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamil Hikaya, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad ya damar da karashin labaran duniya. Tasar filu shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau talata wanda likitoci suka ce yana fama da wata cuta mai sarƙaƙiya da ta shafi hanyoyin numfashi. a dalilin hakan shugaban na katolika ba zai samu halartar wasu tarukan karshen mako ba a cewar fadar vatican paparoma mai shekaru 88 ya jima yana fama da larurar numfashi sama da tsawon mako guda lamarin nesa aka kai shi asibitin yameli a ranar juma'a fadar vatican ta ce wani taro da aka tsara za a yi ranar lahadi zai gudana wanda wani babban jami'in fadar zai jagoranta gwamnatin vietnam ta ce za ta rage kashi ɗaya cikin biyar na ayyukan gwamnati tare da rage biliyoyin daloli na kasafin kuɗin ƙasar bayan da majalisar dokoki a yau talata ta amince da wannan mataki wannan sauyi ya haifar da zaman ɗarɗar a ƙasar wacce ke bin tafarkin kwamanisanci inda kasancewar mutum ma'aikacin gwamnati ke nufin samun aiki na dindindin manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta vietnam sun kwatanta wannan mataki a matsayin juyin juya hali wanda zai rage adadin ma'aikatan ƙasar daga 30 zuwa 22 majalisar dokokin ƙasar ta bayyana a shafin ta na yanar gizo cewa ta amince da waɗannan sauye-sauye da gwamnatin ke shirin yi Mahmud Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar mahalarta babban taron ƙasa na ci gaba da tafka muhawara tare da bullo da shawarwarin da suke fatan ganin an shigar da su kunnen tsarin mulkin ruwan ƙwarya ƙasar. A ci gaba da yunkurin mayar da ita kan tafarkin dimokuraɗiyya. Batun wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya da adadin jami'in siyasa da na buƙatar shimfiɗa shari'ar musulunci na daga cikin shawarwarin da wasu mahalarta suka gabatar sai dai kawo yanzu ba a cimma matsaya kan waɗannan batutuwa ba. wakilin murya amurka a mai sulmuna barma ya aiko mana da karin bayani a wannan talata da ke matsayin wuni na hudu na babban taron kasa kwamitoci daban-daban na ci gaba da gudanar da ayyuka babu kama hannun yaro a kwamitin da aka dora wa alhakin tantauna sha'anin tattalin arziki mambobinsa sun ce sun gano abubuwan da ke hana ruwa gudu saboda haka suka zo da shawarwarin da ka iya zama mafita kamar yadda dr soli abdullahi ya yi mana karin bayani yarjejeniyoyin mulkin mallaka su ne suke babban tarraki ga ci gaban kasar mu tattalin arzikin mu ne dukkan abin da muke da kasa a tono shi ya zama mallakan mu ba a ce ba namu ne ɗari bisa ɗari saboda mu ba mu da wata husaha ba mu da an su kuɗi sai mun kirawo masu hannu da shuni wanda su zawa cikin mutunci da da darata mu tilas sai an yi kamfanoni na 'yan ƙasa nan gaba ba mu ƙara yarda waɗanda suke ƙasashen waje su zo su zuba kuɗi kuɗin su nan wurin su kame mu hannun jari na kamfanoni a ko ba ƙasa waje zaka ka zawa daga gare ta sai kamfanin zaka hawa sai ya zamanto 'yan Nijar suna cikin wani kamfani. A nasa bangare kwamitin da ke kula da ayyukan kafa gimshiƙen Nijar sabuwa ya mai da hankali kan ka'idodi da dokokin da za a tafiyar da lamuran mulkin rikon kwarya a karkashin su. Misali wa'adin gwamnatin rikon kwarya dokar jam'in siyasa da dai sauransu. michael zodi na kungiyar front patriotic mamba ne a wannan kwamiti ya kamata eh, general kani ya yi pretend sarman suwa da zai eh, kama aiki kuma zai respecte wannan shartin nan kuma eh, transition shekara nawa za a basu akwai wanda suka ce ya kamata a bada shekara biyar akwai wanda suka ce a bada shekara goma amma har yanzu ba a yankin shawara ba eh insha Allahu gobe za a diba wa'adi da za a basu mutane sun kawo shawara suka ce jami'an siyasa sohin da akwai a a rushe su tun dai wannan kakadai za mu yi da nijar ya shiga aka ce jami'oyin siyasa ne su kawo shi a diba ya za yi za yi jami'a uku ne ko hudu ko biyar. Wata shawarar ta daban daga cikin mafi ɗaukar hankula a wannan taro ita ce wacce ta shafi sha'anin doka da shari'ar ƙasa inda wasu ke ganin buƙatar sauya tsarin da aka gada daga turawa mulkin mallaka El Kabir Mohammed da ke halartar taron a ƙarƙashin inuwar gamayyar ƙungiyoyin Sinarji da SOSA na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Duk zaman taro wanda aka yi na jaha-jaha kowace jaha cikin eh, sakamakon aikin da suka yi sai da suka ce suna da fatar a soke wannan tahiyar wadda ake ce ma laicite a shimfiɗa tahiya wadda ba ta yi saɓani ba da al'adunmu da kuma addininmu kuma addininmu an san da mafi yawa a Nijar shine addinin musulunci kenan ka kaga ba maganan son ba ne maganan abun da 'yan ƙasa ke so su yi ne a gobe laraba 19 ga watan fabrairu ake sare rufe wannan taro kamar yadda aka ayyana a can farko ko da ke wasu na ganin lokacin ba zai ba da damar tantauna dukkan muhimman matsalolin da suka addabi wannan ƙasa ba balantana iya gabatar da shawarwarin da suka shafi kowanne daga cikin batutuwan da suka fi cin yawa al'umma tuwo a ƙwarya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaiman Barma wannan shin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. A duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Musulun bar Barme mana da ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin manoman karkarar kimiyya da ke jihar Agadas ta jamhuriyar Nijar, Malam Ibrahim Adam, kan yadda manoman yankin su suke noma. da kuma kai kayan abinci zuwa kasuwar baje koli ta birnin yamai duk shekara tsawon shekaru sha hudu kenan ga dai ci gaban tattaunawar tasu. irin tallafin nan da ake bada ku har yanzu ku har samun shi ba ba mu samun shi ba wallahi wannan project nan ba su kai gare mu sun hana mu su zuwa can wajen mu wanda muke aiki na noma na gaskiya ana nan ana ana ba kamar mata suna shuka shu da salati da karoti da wannan ana ba su motar motar wallahi muna gani cikin tele amma mu dai can ba mu ga masu garka wanda aka ce an ba su kayan noma wannan kamar kamar motar motar motar a tallafa musu sai dai abin da ba a sani ba a su wurare amma mu dai wajen dajin timiyar nan ko timiyar can ta ba ta da yawa to amma kungiyar ku ta manoman timiya kun taba kai irin wannan kuka ko bukata ga eh, gwamnati ko kuma su irin kungiyoyi da ke taimakawa manoma akan wannan bukata ta eh, samun tallafi irin su injinan da kake wadi na ban ruwa da dai sauransu kullum muna muna fadi muna nema ga iko da dama dama kamar taki wani bi ana kai taki da rungume ana sai da ta da rungume lallai taki nan shekarun bayan nan ana samun ta da rungume gaskiya wannan taki an taimaka ta barakallah amma wajen sun motar motar wannan wannan dai <laughs> da ta kone dai muna da muna nema kuma mu da muke kage gani na kasan zuwa na zuwa a gadas kasan kilomita dubu mu zuwa da muke cimiya kilomita dari biyu da ashirin to an kata ta yi firwa kenan wajen kilomita daga zuwa ga da dare uku kenan mu tsakanin mu da ifra dari da hamsin. Hmm. wato tahiya ce mai nisa kenan daga nan ma zuwa agadas kilo dubu daya ko eh. sannan daga agadas zuwa timiya 220 eh, na'am eh. sannan a kara zuwa iferuwan a sanar da haka iferuwan mu kaman mun yi mun gusu da iferuwan kadan iferuwan ta koma arewa haka ko yaya kasuwar a bana kuna ganin jama'a suna zawa akwai ana samun jama'a masu zawa su yi ciniki lallai bana abin da muke gani da mu da kanmu da yake mun saba da mu ko abin nan grand mosque muna sanyi sanyi da aka sake mana wurin na wallahi amma kalla da ake an yi kamban mutane sun fara zawa alhamdulillah ba mu raina shi ba mun gode ma Allah lalle wurin nan ya mana da yake babu kome koyi inuwa ma akwai muna cikin gida lahiya lau sai dai kamar wurin eh, wanka da dushe wannan ba su giya ba har yanzu suna tamaha akwai wanda suna rufe ba mu sani eh, ba a ba mu kile ba ba mu san wanda za a ba mu kile a bude a san ne a gera to amma duk da mutane kamar suna eh, kukan babu kuɗi amma akwai alamun mutane suna zawa suna sai sosai akwai ciniki alhamdulillah alhamdulillah suna tana tattaba hmm. an yi kokare gaskiya suna zawa mutane to ya farashin akwai rangwame a farashin kasan dama kullum in mun zo abubuwan kasa zai ta saboda mun zo da shi da yawa sirtu kamar su kwambutar wannan kamar lemun wannan wannan kullum ma dama kamar jikka ake nema ana rage wani abin jikka dai amma wajen sari kamar dari da hamsin ana ba da sari wanda masu dauka shi amma kamar su kwambutar wannan muna a gaza lokacin nan nan yana dari da talatin dari da arba'in amma yanzu na gani ana saida shi tamanin ko sari ana ba da shi gomiya tara ko dari tana yi wa wajen saba'in da biyar mata kana samun shi da yake gashi nan yana zawa misali kamar ton nawa ne kuka zo da shi na fam da tara bana da su lemu haka a yanzu dai wanda muka zo da shi kamar ton dari biyu ta wani abu amma akwai wanda ya zo da firing kasar lokacin da mafisara fuwar ba sun zo mutanen musu da yawa sun san saida da yawa da yake mun yi retar kadan ga shekarun baya don saboda kaman kamar da sank jambi da sank jambi muke hawa can zuwa da kyanzu leven mu bude to bana mun koma wajen le premium ake buda kenan sai da wajen le 25 ne muna gada shine muka yi overture wannan na lansanya man na gada eh, amma wajen kwambutar wannan ina tamani kamar ton 600 ne aka taho da shi wanda yana gaba kuma yanzu ma yana baya ni da kaina kage gani na nawa da kaina bai fito garka ba har yanzu yana daji yana dajin kumin timiya wato dai bana al'ummar mai za a ce dankalin turawa sosai bana akwai shi yana nan tafe banda wanda ma a tuna aka riga aka shigo da shi akwai shi da yawa akwai shi yana zauwa dankalin turawa daidai wannan karanta da ce maka bana ban samu shi bai samu lokacin da ya kamata eh, kamar firwin nan da yake kasar shi kaman fabriya wannan yake fara daukar ya to ruwa kuwa sai wajen ut ke zawa kenan bai samu lokacin da ruwa ba su da ruwa kwarai amma baya da yawa shine watan yana za ka ga karancin shi bana amma wajen kwambatar a wannan babu shakka babu shakka sai Allah za a yi azumin mutane sana da shi kuma ba za a yi tsada kamar kullum kenan kasuwar za a ci gaba da cinta har zuwa lokacin azumi Allah yarda don saboda jiya sai ce mana nan yanzu zuwa azumi mutane duk sun ba mu izini mu zamana kenan in muna so mu yi azumi nan muna kawo musu kaya mu da kasan da yake an ba mu wuri da mu zamana muna da kaya kenan dama sai kaya mu rage sun kare sannan kaga mutane suna da fara tahiya to amma muna tamma bane an Allah yarda zuwa azumi muna muna da kaya Allah menene matsaloli da kuke fuskanta wajen waɗannan ayyuka na eh, noma da kuke gudanarwa a can eh, karkarar timiya kamar matsaloli na noma na noma kasan bana Allah ya bada iko eh, mun samura da yawa mun san albasa da yawa wannan duka raba ta kashe shi ya cinye shi duka raba ne kasan albasa ya bai cikin raban nan eh. shi kwa ya tarda shi ya fara dauka eh, nan ya haka duka yawa ina tamani cikin dari kashe goma ba ina tamani ba a same shi ba bana shi ne sa ya yi kudi sai da kai bayan nan wanda suka samu da na baya sai da suka kai buhu albasa da agadas ya kai jika 36 wallahi jika 36 sai da kai kuma ana ana neman shi shi ne sa ya rage manoma hanzari kwarai amma wannan abin da allah ya kawo wannan an yi marhaba da shi wannan baya komai masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin malam ibrahim adam da wakilin ayamai sulamu mini barma sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ya sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku wasu 'yan da cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Hafsat Comrade Ilyas Yakubu tare da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai kwamfuta mai yama. kuka ce muna fatan Allah ya sa wannan taron warware rikicin Rasha da Ukraine da kasashen Amurka da Rasha suke gudanarwa a yau a ƙasar Saudiya. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da Magaram. Kace yayin da a yau dinnan talata ake karkar zaman babban taron ƙasa wanda kacokan ya mai da hankali kan sake taswirar mu ta jamhuriyar Nijar. Muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu ma'ana alheri ya biyo bayan wannan taro. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa Najeriya mu ta gado, ƙasa mai ɗimbin arzikin ƙasa da tarin yawan jama'a. Sai dai kuma a yayin da shugabanninmu ke jan motar mulkin ƙasar tamu suna dariya. su kuma talakawan da ke cikin motar sharɓa kuka suke yi ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne yakubu mai aski badaraka kace a gaskiya dai sanar da cewa an samu gagarumar riba a kamfanin samar da ruwan sha da gwamnatin mu ta nijar take yi tun bayan ficewar kaskan nan mai shan jini wato ƙasar faransa hakan bai zo mana da mamaki ba don haka yana da kyau hukumar Nijar ta ƙara bunƙasa ruwan sha a cikin sassan Nijar baki ɗaya domin kuwa ruwan sha shine abokin rayuwa. Allah ya kawo mana ruwan sama da na ƙasa mai albarka amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel kenan sai a cigaba da aikowa mu kuma za mu ci da kawowa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa wannan karan to ga dai wannan saƙon kafin mu kai ga labaran mu a takaice. Masu sauraro albishirinku Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio amurka To wannan haka yake da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa karan a takaice. ta manyan jami'an amurka da na rasha sun tattauna tsawon sawa'i da dama a yau talata a ƙasar saudiya kan dangantakar ƙasashen biyu inda har ila yau suka duba yiwuwar kawo ƙarshen yakin da rashar ke yi a ukraine dukkan bangarorin biyu sun nuna alamun samun haske da suka kwatanta zaman da aka yi a matsayin sharar fage na shirin tattaunawa ta kai tsaye tsakanin shugaba donald trump da takwaran aikinsa vladimir putin sakataren harkokin wajen amurka marco rubio shine jagoranci tawagar amurka wacce ta kunshi mai bada shawara kan tsaron ƙasa mike waltz da jakadan amurka na musamman kan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya steve witkoff tawagar rashar ta kunshi sakataren harkokin wajen kasar sage lavrov da yuri oshakov wanda babban jami'i ne a gwamnatin putin kamfanin dalancin labarai na ap ya rubuto cewa mukaddashiyar hukumar kula da ayyukan yau da kullun da tsaro ta amurka ta sauka a mukaminta bayan da jami'an hukumar tabbatar da ingancin ayyukan gwamnati da ake kira dodge a takaice suka buƙaci wasu bayanai daga hukumar wasu majoyi biyu ne da ke da masaniya kan wani al'amari waɗanda ba su umarnin su yi magana ba suka bayyana hakan matakin aji aikin da michelle king ta yi na zuwa ne bayan da ta kwashe shekaru talatin tana aiki a hukumar a lokacin da ta ki amincewa ta ba jami'an na dodge damar samun wasu bayanai masu muhimmanci a cewar mutanen kakakin fada white house harrison field ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa shugaba donald trump ya zaɓi frank bisiano a matsayin wanda zai mai gurbin king wanda sanarwar ta kwatanta a matsayin kwararre da ya san makamar aiki shugaban ɗarikar katolika roma francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau talata wanda likitoci suka ce yana fama da wata cuta mai sarƙaƙiya da ta shafi hanyoyin numfashi a dalilin hakan shugaban na katolika ba zai samu halittar wasu tarukan ƙarshen mako ba a cewar fadar vatican Bakuroma mai shekaru 88 ya jima yana fama da larurar numfashi sama da tsawon mako guda. Lamarin da ya sa aka kai shi asibitin Jamilu a ranar Juma'a. Fada Vatican ta ce wani taro da za a gudanar a ran Lahadi zai gudana. To madalla masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Har ma bude layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amurdan Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona na duduwa mai wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Santos. Daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumel nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.